Wa Muhammadan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام wa ورحمة الله وبركاته يوم 24 ga watan Jumada a Saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da 23 ga watan Mac shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babu dain بسم الله rahim. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الدين حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عن أبي سلمى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو دغ أبي هريرة الله يقارى مسا يردا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ana zuwa masa da wani mutum al-mutawaffa alaihi dayn eh ana zuwa mai da ar-rajul al-mutawaffa ana zuwa mai da mutumin da ya rasu wanda alaihi dai kuma ana bin shi bashi kullu rabo mutum ne ya rasu kuma ana bin shi bashi na'am fa yasalu sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya hal taraka lidainihi fadlan shin ya bar wani falala game da bashinsa shi ma'ana ya bar wani abin da ya ragu game da bashi wanda zai biya in hujjita annahu taraka lidainihi wafa'an wa salla idan an ba da labari cewa ya bar abun biyan bashi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa ha da zarar an ce wa annabi to ai ya bar abun biya shikenan sai ya masa sallah na'am wa illa qala lil muslimin idan ko ya zama to bai bar abun biya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa musulmai sallu ala sahibikum ku yi sallah ga abokin ku, ni ba zan masa sallah ba falamma fataha Allah alayhi al-futuh to a lokacin da Allah ya yi wa annabi fatahi wato gayan fatahi ya zama to musulmi sun ci garuruwa da yawa Allah subhanahu wata'ala ya buɗa an samu hanyoyin arziki da yawa qala ana aula bil mu'minina min anfusihim sai ce ni ne na fi cancanta ga mu'minai fiye da kawukan su na'am fa man tuwfiya min al mu'minina duk wanda ya rasu daga cikin mu'minai mataraka dainan sai ya zama to ya biya ya bar bashi fa alayya qada'u to yana kai na biyan wannan bashi din kun gane ko kun ga a da can wato idan ana bin mutum bashi manzo sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah a gare shi amma daga baya kuma da aka samu wadata sai manzo Allah ta sallah sai ya biya bashi in ya biya bashi kuma ya bar sallah kun gane ko baka duk mutumin da ya bar bashi alayya qada'u to ni ne zan biya wannan bashin man taraka malan faliwarasati wanda kuma ya bar dukiya to magadansa su za su gada kun gane to kaga wannan hadisi yana nuna mana wato daga cikin amfanin daular musulunci wato taimakon mutum wajen biyan bashinsa kaga daular musulunci idan mutum ya rasu ana bin shi bashi tunda wannan bashi na iya zama matsala ga mutum yana iya zama matsala a gare shi a wajen kwanciyar kabari yana iya zama matsala a gare shi gobe kiyama to taimakon da za a yi masa in bai bar abin biya ba sai a biya masa kaga wannan biya ya zama to kaman an dan dafa ma rayuwarsa kenan an sauwake mai al'amura na'am na'am bismillahir rahmanir rahim kitabul wakala littafin wakilci na'am babul wakalatu shariq ash-sharika babu wakilcin abokin tarayya ga abokin tarayya wajen rabon gado ko abin da ya gama da wannan wakari ashirakan nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan hakika manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tarayya da aliyu bin abi talib wato ga hadayensa sun ma'amara hu bi kismati